بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zinubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya kawo mu yau alhamis takwas ga watan Muharram na shekara ta 1437 bayan hijiran siyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da biyu ga watan goma na shekara ta goma sha 2015 miladiya a jiya mun ji matsayin wato shi'a al'imamiya game da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su babu wata sunna a sunan su ita ce abin da ya tabbata daga limaman su goma sha biyu din nan ina fata an gane abin da limamin su jagororin su goma sha biyu din nan suka faɗa ko suka aikata shine sunna ina fata an gane a wajen ahalu sunna kuma mun san sunna ita ce maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa da ayyukansa da abin aka aiwatar ko aka aikata a gaban shi amma bai hana ba bai yi magana ba ko kuma ya yaba wa wanda ya aikata ɗin amma a wajen shi a a'a suna ita ce maganganu da ayyuka na manya-manyan shaikunansu a har ila yau abu na biyu a jiya mun karanta a ƙidan shi'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gama idar da saƙon Allah gaba ɗaya ba mutuwa ta riske shi saboda haka yanzu limamansu ne suke isar da sauran sakon da annabi bai isar ba kuma har ila yau suna da aƙidance duk wani manzo da Allah ya aiko akwai abin da bai isar ba a zamaninsa mutuwa ta ɗauke shi manzo Allah sallallahu shi ma haka da ƙarshen zamani ɗaya daga cikin limamansu ne shine zai zo ya tattaro abinda wancan annabin ya rage bai isar ba da wancan annabin da wancan da wancan da wancan da wancan har kan annabi Muhammad sallallahu alaihi shi zai tattara duk ya isar sannan abu na uku a jiya mun karanta cewa shi'a ba su yadda da duk waɗansu riwayoyin sahabai ba a ce riwayoyin abubakar eh, siddiq ko riwayoyin umar ko riwayoyin usman ko wani hadisi da aka ruwaito daga abu huraira ko abdullahi bin umar ko abdullahi bin abbas ko kuma abdullahi bin wanene bin mas'ud ko kuma jabir bin abdullahi da sauran sahabai su dai sanadin su kawai shine abinda aka ruwaito abinda sadiq ya ruwaito daga mahaifinsa al-baqir daga mahaifinsa zainul abidin sai husain sai mahaifin husain sai manzon allah sallallahu alaihi wa a to anan muka ce to ga wani raddi da ya hau kansu game da wannan aƙidar mana ya ce yau yubarriru shiyuku shi'ati shaihunan shi'a suna kafa hujja radduhum limarwiyati sahabati su hujjansu da suke kafawa game da maida riwayoyin sahabai da suke yi mayar da su din ɗin yasa suke kin karɓar riwayoyin sahabai bi annahum amkaru imamata wahidin min a'immatihim domin sahabai gaba ɗayansu wato sun ki yadda da cewa sayyidina ali shine farkon khalifan manzon Allah to tunda sahabai sun yi ittifaki a wajen su cewa abubakar siddiq shine farkon khalifa manzo Allah sai umar sai usman to dalili wannan shine dalilin da yasa in shi'a suke kafa hujja da cewa ba za su taba karɓar riwayan wani sahabi ba ala haddi zamihim kamar yadda suke rayawa falimada ya ƙabaluna riwayati hujjarsu to mutumin me yasa za su karɓi riwayoyin wanda ya musanta shugabancin shugabanninsu na shi'a walimada ya amalu shiyuku ce, me yasa malaman shi'a suke aiki kama a kada zalika alhurrul amili bi riwayatil fatahiyya me sa za su yi wato kamar yadda suke karfafawa me yasa za su yi amfani da riwayoyin wato alfahiyya su ne masu cewa wato suka yadda da shugabancin abdullahi binu ja'far binu muhammad mislu abdullahi binu bukair wa akhbarul waqifati mislu sama'ati ibnu mahran wan nawusiyya wa ma dhalika kullihi wasaqa shuyukh shi'ati ba'da rijali hadhihi al-firaq waɗannan duk waɗansu ƙungiyoyi ne wanda suka saba wa aƙidun shi amma suna amfani da riwayoyinsu Eh, an kara kafira min al’ayyammacin asariya waɗannan duka sun musanta wato jerin gwanon waɗannan shugabanninsu nemamansu goma sha biyu inna suna musunsu amma mai yasa suke karɓar riwayoyinsu ƙalal kashiyu an ba'adi rijalil fatahiyya ka amfali muhammad ibn walid al-khazaz wa mu'awiyatu bin hakam wa musaddiq bin sadaqa wa Muhammad bin Salim ibn Abdul Hamid yace ha'ula'i kulluhum fatahiyatun duk waɗannan aqidan su yar fatahiyya ne wa hum min ajillati ulama'i sai yace suna daga cikin manya manyan malamai da suke girmama su wal fuqaha'i da masana hukunce hukuncen addini wal uduli kuma adilai wa ba'duhum adraka ar-ridha alayhi salam shashin su sun arriba to ka duba a nan sun yadda amma duk da cewa sun yi musu limamansu ba su yadda da su ba to ai a nan cewa sayidina ali shine farko shine farko suna musu sun karyata wannan ba sa imani da wannan me bambanci su da ahlus sunna ba bambanci su ma ahlus sunna ai ba su yadda cewa sayidina ali shine farkon khalifa manzon Allah ba to me yasa tunda laifin sahabai da yasa suka ƙi karɓar riwayoyinsu domin ba su yadda sayidina ali shine khalifa manzo Allah na farko ba su ma waɗannan ƙungiyoyin su ma akan wannan aƙidar suke to me yasa suka ƙi karɓar riwayoyin sahabai suka karɓi na waɗannan ina fata an gane ko suka karɓi na waɗannan har ma wa akhbara allamatuhum almajlisi bi anna ta'ifatan ta'malu bi riwayati ha'ula'i faqal waɗansu ɓangare suna karbar wayoyin waɗannan ƙungiyoyin wani ajili ma kunu na ku Amiltu Akwai fata bi asibari ta fahimiyar Abdullahi bin Bukayri wa kairi hira asibariyar wa ke fattu Mislou sama asabin maharam. Duka suna karɓar wayoyinsu saboda su ɗin wani ɓangare na Shi'a amma wanda ba su yadda da waɗancan limaman da su suka lissafo ba. Shi'a maza ta tashi rabuwa. kaga sun ce daga Sayidina ali sai hussein sai hassan ko sai hussein to sai suka jero jikokin husaini kawai su kuma ɗan sai suka hada hada jikokin hassan ma me yasa tun da hassan da husaini ne ubansu ɗaya mahaifiyarsu ɗaya sai a ware ɗaya ɓangare a ce kawai na ɗaya ɗaci su ma ɗan sai suka ɓalle musu sai suka ce hadda jikokin hassan ma to nan aka yi ta samu menene saɓani sabani suka yi listin din daga sayyidina ali sai al sai al ko yawa to su ne ƴaƴan ali ai direct to me yasa sai suka ware sai suka jera sauran karkashin menene ƴaƴan husaini kawai suka yi kuma me ƴaƴan hasan ya musu to shi yasa a shi amma sai waɗansu suka dare musu a can suka dare musu ina fata an gane ko to inda aka yi ta samun saɓani kenan وقال الكشي في بعض رؤوس الواقفة معرضا هو وإخوانه من شيوخ شيعته عن قول إمامهم المعصوم في اعتقادهم أبو الحسين أبو الحسن الواقف عاند عن الحق duk waɗanda suka ce sun tsaya a kan alhassan sun tsaya alkan alhassan su ne ake imama akan Hassan suka shigo da 'ya'yan Hassan Abul Hassan wato su waɗannan masu tsaurin kai ne ga gaskiya wa muqimun ala sayyi'atin in mata biha suna kan babban sako idan suka mutu a kai kana jahannamu ma'awahu wa bi'sal masir kuma jahannama ne makomansu tir da makoma in ji su shi'a amma suna karɓar suna karɓan riwayoyinsu kuma wa qawluhu rahimahullahu ta'ala ya'ishuna hayara sai ya sake cewa waɗannan mutanen suna rayuwa ce rayuwan imaucewa wa yamutuna zanadika za su mutu kuma a zindikai amma suna karɓar riwayansu wa qawluhu rahimahullahu ta'ala fa kuffarun mushrikuna zanadiqatun yake su kafirai ne Mushirikai ne kuma zindiƙai ne amma suna karɓan menene suna karɓan riwayansu qasimatu zuhuri shiyuhi shi'a to yace ga wani raddi wanda zai fatattaka wannan aqidan su din laqad rawa shaykhuhum al-kulaini عن ibn hazim annahu qala li abi abdullah rahimahullah babban shaihinsu da ake kira kulaini ya ruwaito daga ɗan hazimu cewa ya faɗa wa baban abdullahi ya ce fa'akbirni an ashabi rasulillah ina so ka bani labari game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye abu abdullahi anan na'am na'am na'am Hussein Hussein shi abu abdullah da sun zo sun tambaye shi suka ce da Allah ba mu labari mana game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sadaku ala muhammadin sallallahu wa alihi wa sallama am kazabu shi sun gaskata annabi muhammadu da iyalansa ko kuma suna karyata su kala bal sadaku mutane ne masu gaskiya masu gaskata annabi da iyalan gidan annabi to kaga kuma shehin su ya zo ya faɗi wannan ga sahabai amma waɗancan da aka ce sun ki karɓar riwayan su amma waɗancan da aka su da kan suka ce zindiƙai ne mushrikai ne kafurai ne suka yanka musu hukunci daban-daban suka ce ya ishuna hayara su za su rayu a rikici a duniya kuma su mutu su mutu a zindiƙai can kuma aka ce idan suka mutu jahannama ma'awahu ko da bi'isal masir amma suna karɓar riwayoyin waɗancan sannan daga cikin shehunsu kuma wani ya ya ce sahabai mutane ne masu gaskiya sun gaskata annabi da iyalan annabi amma ba sa karɓar riwayoyinsu kun ga yadda suke ta contradiction ya ce allahu akbar malam ya ce allah shine mafi girma ga sun kama kansu da me da kansu wa qul ja wa zahaqa al eh, ka ce gaskiya ta zo daga bakin maƙiyi ma wa zahaqa al kaga karya ba ta da mazama innal batila kana zahuka dama karya ita abin kaudawa ne ko kuma abin kaucewa ne idan gaskiya ta zo suratul isra'i aya ta 81